ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ya ubangijinmu kada ka sanya mu jarrabawa ga kafirai ta hanyar ɗora su a kanmu har su riƙa cewa da akan gaskiya suke da ba a ɗora mu akan su ba ya Allah ka gafarta mana laifuffukanmu Haƙiƙa, kai mabawayi ne wanda ba a rinjayarsa kuma mai hikima a halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa